Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. a yau Laraba biyar ga watan Mayu na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su da farko ga kanan labarai. 'Yan ta'adda sun yi garkuwa da wani ɗan jarida. Wani hari da aka kai a yau a Pakistan ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula. Kana a yau ake sa ran hukuncin dakatar da tsohon shugaban Amurka Donald Trump daga rubutu a shafin Facebook. To madalla A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar 'yan bindiga sun hallaka jami'an tsaro da fararen hula da dama a yammacin jiya talata a garin Entusan da ke jihar Talabiri. Bayan haka za ku ji ƙarin bayani game da matakin gwamnatin Najeriya na haramtawa baƙi da suka fito daga ƙasashen Indiya, Turkiya da kuma Brazil shiga ƙasar saboda ta'azzarar annobar coronavirus. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafi da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu El Hikaya ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Wani ɗan jarida da ya ɓace a watan jiya a garin gau da ke arewacin kasar Mali ya bayyana a wani faifan bidiyo a yau Laraba. Yana roƙon hukumomi da su yi duk abin da za su iya don kubutar da shi daga hannun masu kaifin kishin Islama da ke tsare da shi. Ni ne Oliver Dubois, ni ne bafaranshan nan, kuma ni ɗan jarida ne. 'Yan ƙungiyar Alka'ida reshen arewacin Afirka suka sace ni a garin Gau a ranar takwas ga watan Afrilu. ina magana da iyalaina abokaina da hukumomin faransa don su yi duk abin da za su iya don 'yantar da ni in ji duboy a cikin bidiyo mai tsawon daƙiƙa 21 da aka wallafa a shafukan zumunta an daɗe ana son fararen hular faransa da ake son satar su ta hanyar ƙungiyoyi masu aikata laifuka da masu kishin islama a yankin sahel da ke yammacin afirka Wannan bangare ne saboda yadda gwamnatin Faransa ke shirin biyan kudaden fansa don 'yantar da su. Faransa ta sha musanta biyan kudaden fansa ga waɗanda aka yi garkuwa da su. Mun tabbatar da ɓacewar Mr. Oliver, in ji ma'aikatar harkokin wajen Faransa a cikin wata sanarwa inda ta daina bayyana shi a matsayin satar mutane. Hukumomi a Pakistan sun ce wani hari da 'yan bindiga suka kai a yau Laraba daga kan iyakar Afghanistan ya kashe akalla sojoji 'yan banga hudu tare da jikita wasu shida. Sojojin sun ce wata tawaga ta rundunonin tsaro na shirin girka shinge kan iyakar kudancin gundumar Zuwab da ke lardin Balachista lokacin da abin da suka bayyana da 'yan ta'adda daga bangaren afghanistan suka yi musu kwantan ɓauna tare da buɗe musu wuta dakarun sun mai da martani ba tare da ɓata lokaci ba kuma an kwashe ma'aikatan da suka jikkata zuwa asibitin sojoji na babban birnin lardin kata sojoji ba su ba da wani ƙarin bayani ba kuma babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin nan take mayakan sun taba kai hari ga ma'aikata da ke gyaran bakin iyaka tun daga lokacin da pakistan ta fara killace kimanin kilomita 2,600 mafi akasari kan iyakar afghanistan a shekarar 2017 labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington gundumar columbia To madalla kafin ku ji karashin labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar 'yan bindiga sun hallaka jami'an tsaro da fararen hula da dama bayan da suka kai hari a yammacin jiya talata a garin intusan da ke jihar Talaberi wanda ya haɗa iyaka da ƙasar Mali. Lamarin da ya ƙara haifar da zaman ɗarɗar a wajen mazauna yankin. Ganin yadda 'yan ta'adda suke ci gaba da kai hare-hare ba ƙaƙƙautawa a 'yan makonnin nan. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da wannan rahoton. Wani mazaunin ƙauyen Intusan inda al'amarin ya faru wanda ganau ne amma kuma ya buƙaci in sake sunansa a wata hira ta waya cikin harshen zabarmanci ya bayyana cewa cikin yanayin gagarumin shirin yaƙi ne ɗaruruwan 'yan bindiga da ke kan babura suka kai farmaki a wannan ƙauye na gundumar Bani Bangu da la'asariyar jiya talata. kwara ya kara da cewa maharan sun karkasu ne a gungu gungu biyu yayin da wasu daga cikin su ke barin wuta da jami'an tsaro ɗayan rukunin yan bindigar ya afkawa mazauna garin na Antusan. wata majiyar tsaro ta tabbatar da cewa an shafa lokaci mai tsawo ana kafsa fada abinda ya yi sanadin mutuwar jami'a shida da fararen hula hudu yayin da 'yan ta'adda da dama suka rasu ko da yake ba a bayyana yawansu ba matakin aika jirgin sama daga nan birnin yamai a matsayin daukin gaugawa bai hana wa 'yan bindigar tafkata asar da suka ga dama ba domin wasu rahotanni sun ce kafin su arce zuwa inda suka fito maharan da ake kyauta zaton 'yan ta'adda ne sun kona gawawakin sojojin da suka rasu a yayin wannan hari matsalar tsaro a yankin tilaberi wani abu ne da ke ƙara dagulewa a kowace safiya duk wada irin matakan da hukumomin nijar ke ɗauka a cewar mai magana da yawon kungiyar kare hakkin al'ummomin yankin tilaberi amadu haruna mai ga lokaci yayi da ya kamata a canza salon yaƙi soje an dauke shi don yaki mun ga lokacin tanja da mng ya hito eta major armée de terre ya yi detashen shi ne ya kai shi agades yake ku kula min wannan da eh, harkar nan sun yi kwanakin sun kare balantana nan suna niyamai bani ni bango ai bai kai 200 km ba akwai jirgi helicopter inda kasa ba su gane su ai jirgi sama yake ko yana gane su kuma ya ba su information suna wani kaza drone an ce eh, nan zuwa difa suna gani abin da ake yi to don mine ba su kama a tare da wannan abu yunkurin jin ta bakin hukumomi akan wannan hali bai yi nasara ba kuma har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto babu wata sanarwar da aka bayar a hukunce kawo yanzu babu wata kungiyar ta ɗauki alhakin kai wannan hari da ke faruwa a ƙasa da mako guda da wani harin da ya hallaka jami'an tsaro sha shida a gundumar tiliya da ke iyakar jihar tawa da ƙasar mali sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger madalla a gaida sule mummuni barma da wannan rahoton Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. Shugaban ƙasar Isra'ila Ruben Rivlin ya ce zai tuntuɓi 'yan majalisa a yau Laraba game da tsarin kafa gwamnati bayan ƙarewar wa'adin kwanaki 28 na Firaminista Benjamin Netanyahu ya kasa haɗa ƙawancen masu mulki. Kasawar ta Netanyahu ta sake mai da aiki ga shugaba Revlin wanda ake sa ran nan da 'yan kwanaki masu zuwa zai baiwa ɗaya daga cikin masu adawa da Netanyahu damar kafa gwamnati. Daga cikin 'yan adawar akwai Yo Lapid wanda jam'iyyar ta Yesh Atid ta kammala a matsayi na biyu bayan jam'iyyar Likud ta Netanyahu a zaben watan Maris da Naftali Bennett shugaban ƙaramar ƙungiyar Yamina mai kishin addini. Ramlin kuma yana da zaɓin neman majalisa ta zaɓi ɗaya daga cikin mambobinta a matsayin firaminista. Ana neman hanyar samar da gwamnatin haɗin gwiwa saboda gazawar kowane ɓangare na samun rinjaye a cikin mambobi 120 na 'yan majalisu a ƙuri'ar da aka kaɗa a ranar 23 ga watan Maris wanda shine zaben Isra'ila na hudu a ƙasa da shekaru biyu. Shugaban Amurka Joe Biden ya ayyana burinsa na samar da kashi saba'in cikin ɗari na duk manya a Amurka su sami aƙalla allurar rigakafin COVID-19 nan da zuwa ranar hudu ga watan Yuli, ranar da ƙasar ke bikin samun 'yancin kai. a wani ɓangare na burinsa da aka sanar a ranar talata daga fadar ta white house Biden ya ce gwamnatin na ƙoƙarin yi wa mutane miliyan ɗari allurar nan da kwanaki sittin masu zuwa tare da ƙarin burin samun akalla Amurkawa miliyan ɗari da sittin da ke da cikakkiyar rigakafi ya zuwa wannan rana ta bikin 'yanci. Shugaban ya ce gwamnati na sauya alƙiblar aikin rigakafinta daga wuraren da ake yin allurar zuwa ƙananan asibitocin rigakafi da wuraren tafi da gidanka tare da umurtan kantinan sayar da magunguna su sauya daga bukatar kwastomomi su kira su don su saka sunansu kamun a yi musu rigakafi ya zuwa kyale su su shigo a kowane lokaci a yi musu rigakafi a rana ɗaya. sabuwar dabara tana nufin amurkawa da ke zaune a yankunan karkara nesa da masu samar da kiwon lafiya na al'ada sabuwar dabarar gwamnatin biden ta zo ne yayin da yawan allurar rigakafin ya fara raguwa masana na zargin amurkawa waɗanda har yanzu suke da tababa a kan ingancin rigakafin da kuma matasa waɗanda ke ganin cewar ba su da buƙatar yin rigakafin don korona ba za ta kama su ba. A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya. yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A cikin makon nan ne gwamnatin Najeriya ta haramtawa baƙi da suka fito daga kasashen India, Turkiyya da kuma Brazil shiga kasar saboda ta'azzara annobar cutar coronavirus a waɗannan ƙasashen. Wakiliyar muryar Amurka Hauwa Umar na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Matakin ya fito ne a wata sanarwa da ta fito daga hannun sakataren gwamnatin tarayya kuma shugaban kwamitin yaƙi da cutar bos Mustapha. ya kara ji cewa duk wani wanda ba dan asalin kasar najeriya ba ko kuma wanda doka bata baiwa damar zama a kasar ba matakin zai yi aiki a kansa matsawar ya fito daga waɗannan ƙasashe uku cikin kwanaki sha hudu kafin isowarsa najeriya amma banda waɗanda hanyar jirgi ce kawai ta bi da su ta wannan ƙasashe domin ya da zango shin ta yaya za a tabbatar da wannan mataki ita ce tambayar da na yi wa kakakin hukumar shige da fice ta najeriya james sunday da take da annoba kamata a ce an sa takunkumi ga wadda ke zuwa daga wannan kasar su bi mu na Najeriya yan gida ba yadda za a ce dan Najeriya ba zai dawo ba don dokanmu na migration bai hana dan kasa dawa ba amma ya dawo dole sai ya bi wannan ka'idan na iyakan kwanakin da zai zo na. shi kadai ba cikin jama'a ba har a lura da shi ya zamanto bai da alamun yana da corona in har gwamnati sa doka a wasu kasashe mu dole ne mu tabbatar da wannan dokan an bi don aikin mu dama mu tabbatar dokan bi ne mai sharhi kan tattalin arziki a Najeriya Najeriya Isa Abdullahi ya yi ƙarin bayani kan tasirin matakin ga tattalin arzikin ƙasa. India lura da yanayin dadewar fahimtar juna tsakaninta da Najeriya da kuma ɗabi'unta da al'adu kusan yawanci suna yin iri ɗaya da kuma dogon tarihi na kasuwanci kusan man fetur ɗin Najeriya kashi hamsin zuwa sittin ita India ce take siya take amfani da su a masana'antunta. An yi kiyasin kididdiga na kuɗin kasuwanci na ƙasar India da Najeriya a shekara ta dubu biyu da ashirin ya kai kamar dalar Amurka biliyon goma sha uku da ɗigo biyu. Idan muka ɗauko ƙasar Turkiya ita ma kasuwanci tsakanin Najeriya da ita a tara ya nuna wajen dalar Amurka biliyan ɗaya da talatin da biyu. Idan muka ɗauki ita ƙasar Brazil kuma za mu ga an yi kasuwanci da cinikayya tsakanin Najeriya da ita na dogon lokaci kuma mafi yawa Najeriya tana shigowa da siga da shinkafa da um, sassan motoci wato spare parts da kuma sinadarai wayanda ake haɗa kai kayayyakin tace man fetur da kuma masana'antu da kamfanoni da suke amfani da su da jiragen sama duk najeriya tana shigowa da su daga kasar brazil idan aka ce an dakatar da waɗannan shige da fice tsakanin waɗannan to akwai abubuwa da yawa wanda za a rasa su na tattalin arziki daga kuɗaɗen shiga da kuma kayayyakin da ake samu su a najeriya musamman najeriya din da mafi yawan masana'antunmu a durkushe suke yanzu a nasa ɓangaren mai sharhi kan lamuran yau da kullum bashir baba ya ce matakin abu ne mai kyau don kare rayukan al'ummar kasar idan aka samu annoba irin wannan dole ne kasar da abun bai mamaye kasar ba ta ɗauki mataki domin kare al'ummomin kasar ta su kansu kuma a waɗannan ƙasashe su india su brazil ban yi zaton ko ta fuskar diplomasiya za su ji takaicin wannan mataki ba domin kowa ya san cewa annoba ce wadda ta mamaye duniya kuma aka taru gaba ɗaya ake ƙoƙarin neman hanyoyin da za a dakile ta Ƙasashen duniya dai na ci gaba da yaƙi da annobar cutar corona ta hanyar rigakafi a lokacin da cutar ke zagaye na biyu. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hawa Umar da wannan rahoton. To masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa, arewa, a yau. Masu sauraro barkanmu da dawa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar ƙananan yara kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu duba tarihi ne na tuna cika shekaru goma sha ɗaya da mutuwar ɗaya daga shugabannin Najeriya daga Arewa da ya hau gado bisa tsarin karɓa-karɓa wato marigayi Umaru Musa Yar'adua. Shin waɗanne kalamansa ne suka fi fice a lokacin kamfen a yankin Arewa da ake tuna shi da su? farko ga yadda tsohon minista gwamnatin marigayin ikira aliyu bilbis ya tina da marigayin malam umar musaro ya zama shugaban kasa cikin ikon allah da ya dasa domin kasar shi ta ci gaba wani sharholiya da wasu abubuwa wanda bai dace ba shi baya cikin irin wannan ba shi ne tunanin shi ba abin ke tunanin shi ya kasar shi za ta ci gaba ala kullu halin ya al'umma su za su samu sa'ida wannan shi ne abin da ke damu malam umar musa rado isa kake ganin irin wannan sharhola na shugabanni da sauransu ba ka samun shi da shi ko miskalin zaratu kuma kakkamanta kowa duk duniya ta san mutum ne mai bi doka da oda duk abin da babu doka babu oda kawai ana yin abu ne don sare rai ba ka samu malam umar musa da kuma duk wanda kira shi ba zai yadda ya haka nan ba a matsayin shi na shugaba zai tsawata kuma zai ce a bari kuma wajibi ne a bari ba malam umar musa kenan kuma shi rashin lafiya da akida abu ne na daban kakkamanta wannan akida tana tafiya da halaye da kuma irin yadda yake gudanar da shugabancin shi a wancan lokaci da shi rashin lafiya ai ba shi ya samu kanshi ba ba kuma ya ba a wata kasuwa ya samu kanshi Allah ne suka rama sai ya jarabce shi da wannan rashin lafiya ko kuma ya jarabci yan Najeriya da rashin lafiyarsa so kuma ya rashin lafiya ya yi jinya a cikin gida da waje kuma allah karshen shi a nan gida ya rasu a nan cikin bila allah ya arshe shi yana matsayin shugaban kasar najeriya saboda ka shi marashin lafiya duk wanda ke tunani cewa zai ɗauki ado ga rashin lafiyar wani ko kuma raso wani wannan kuma ta ga rage gare shi ko wani dai dan adam mai imani zai rasu zai mutu idan lokaci ya yi. Akwai wani jawabi da ya nuna rayuwar ma tana hannun Allah bai sani ba zai iya kewa gobe shekara casa'in da sauran maganganu irin waɗannan yaya aka yi shugaba yake irin waɗannan tunani ma'ana zai wuya ka ji wanda yake da mulki yana tunanin cewa ma akwai mutuwa kusa da shi ya kwarai da gaske malam umar musa da gashi za ci ce maka duk abin da zai gaya maka hirar shi daya biyu a ji tsoron allah a ji tsoron allah kuma a yi abu don allah kuma a bari don allah wannan kullum kalaman shi kenan a ma nasiru akwai wani abin da ya taɓa faru a ƙasar nan ni na sani kuma allah ya sani shi ma ya sani a wannan lokacin kama allah ya shawara wasu akwai mutanen da aka zo a wannan lokacin ana mashi makarkashiya da sauransu na gwamnatin shi ya gada cewa ta ci baya ba ta yi tasiri ba da sauransu eh, aka zo a kawo mashi labari aka ce to wannan mutane ya za'a da su sai ya ce a a basu da allah masu da Allah su uku ya faɗi wannan magana ya ce masu da Allah idan suna ganin da cewa ni na kawo kaina a bila to ni na basu da Allah ni ba na kawo kaina ba ubangiji shi ya bani wannan mulki kuma shi ya azana a wannan gida kuma shi zai ɗauke ni kuma hakan ta faru kuma abu ne in ga hankali ga imani to ya kamata ya zama darasi ga kowane irin dan adam ya Allah ko krista ne kai ko kuma musulmi kai amma dai mafi alala shi ne mu masu imani ya kamata masu tsoron allah kuma duk abin da zami ya kasance da cewa mun danganta al'amuranmu ga allah shi maganar mutuwa da kuma rayuwa duk tana hannun ubangiji wajibi ne masan da haka watakila za a iya cewa shugabannin afirka in suka yi mulki ko kuma in suna kan gado sukan shiga wani aji ne da ake cewa na 'yan jari hujja su tara dukiya mai yawan gaske ka zauna da mariga shugaba umaru musa yar aduwa yaya bangaren dukiya shin mutum ne mai son ya dan tara wasu kuɗi ko bayan rayuwarsa ma a rika dana sha da su <laughs> ma nasiru ai kakamata a yana najeriya an yi shugabanni a baya kamun shi kuma eh, a bisa ga yanzu a kakamata shugaban kasa ne na harkon da ya gaya ma duniya cewa shi ga abin da ya mallaka kuma bisa ga yanzu akan haka ake kuma malam umar musa da ruwa idan ya san da cewa ya baka aiki ya gari cewa kana so ka mana ka zai kira ka na farko ya baka na biyu ce to na zai lokaci kaza ko kai kaza to ka daina kuma ka mai da hakkin mutane ko ka mai da duke mutane wannan ya yi a lokacin da yana gwamnan katsina da kuma hakan ta a lokacin da yana shugaban kasa so duk mutum ne wanda goro in ka kama shi zai ce ya gode ba wai yare na kyauta ba ko kuma wani abu kowa riga ya sani ai abin da duniya ta sani ne cewa mutum ne mai gaskiya mai rufa amana kuma wanda bai san ya tara abin duki yanzu da ai da ce ya ya tara dukiyar al'umma ko kuma dukiyar eh, jama'a da yanzu kana ji ana cewa iyalan suna gobe suna efcc jibi suna icpc da sauransu. arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban Yanzu ga kalaman marigayi Umaru Musa Yar'adua kan yadda 'yan siyasa ke kasancewa gabanin zaɓe da yadda masu zaben kan iya fadawa tarkon 'yan jari hujja, wato ma'ana su tura mota ta bule su da hayaki yayin da ta bar tasha. mu shugabannin siyasa na ƙasar nan da na jihohi in zaɓe ya zo kowane irin zaɓe ne muna hita maimako mu hita yakin neman zaɓe na neman ra'ayin jama'a su zo su zaɓi mutanen da muka tsaida a bisa aƙidojinmu ko kuma bisa kyakkyawan halayen mutanen nan na cewa za su riƙe amanar jama'a a ƙasa to ba ma yin haka nan yawanci yanzu abin da ke faruwa wanda kowa ya sani ne mu shugabanni sai mu zanna mu shirya ɓanna mummuna mu shirya shi ranar zaɓe a rohon zaɓe kuɗi nan za mu ba ma'aikatan zaɓe don su shirya rashin gaskiya mu shirya kuɗi nawa za mu ba 'yan sanda da jami'an tsaro da ke rumfa don idan ana yin rashin gaskiya su kau da kansu kuma in wani ya yi magana ya ce wannan abu ba gaskiya ake ba ya kamata a yi gasa a kama shi a mai shari a kulle shi mu shirya kuɗi nawa za mu ba masu tsaron akwati na jam'iyyar da muke hamayya da ita don su ci amana jam'iyyar a rishin gaskiya su ci amana jam'iyyar su tare da su mu shirya kuɗi na za mu ba manyan jami'an tsaro da manyan jami'an hukumar zaɓe na faɗi cewa yanzu wannan abin da ake haka yadda ake shirya zaɓe ƙasar nan wannan shine ke ba da mulki ashe ba Allah ba yanzu wannan abin da ake wannan ɓannar da ake tafka nan ƙasar wurin zaɓe yanzu wannan ba abin kunya ba ne ga duk mai hankali a cikin ƙasar nan ta Najeriya yanzu wannan ita ce demokaradiyya din da ake magana wannan ba demokaradiyya ba ce abinda ke cikin wannan zalunci karya cin amana munafunci da makirci yaya muke tsammanin mu shugabannin siyasa da 'yan siyasa demokaradiyya za ta dawwama a ƙasar nan ana waɗannan ɗanyen ayyuka da mugun aiki yaya muke tunanin ita siyasa kanta muna waɗannan abubuwa a ce allah zai batta a sami dawwamman demokaradiyya su kuma mutanen da suke bin mu suna bin mu ne su tsaya lalle lalle dole su ce saiwa da gani suke suna da wasu bukatu wanda saiwa na dinnan ya kai kan bisa kujerar mulki za su yi amfani da shi su samu biyan bukatunsu to wannan hanyar mutane su sani idan allah ya tashi ba mutum mulki ko an bi wannan hanyar wadda ba ta da kyau ko ba a bi ba ba ya da alkawarin shi zai ba shi mulkin amma waɗannan hanyoyin da ake bi cikin siyasar ƙasar nan wanda ya samu mulkin sai mulkin zama mashi masifa wanda suka tasa mutum nan gaba suna ta jaza gaba suna ta cewa lalle lalle sai shi yana hawan kujerar mulkin da su zai fara batawa ya zama na maganin su ba ya sanyi don a lokacin ne za su san cewa ba hawan shi kujerar zai biya musu bukatunsu ba mai biyan bukatar daban yake shi kuma wanda ya hau kan kujerai zai hau din yana bisa da bayan ya sauka abin ya zama masifa gare shi A nan muke cewa Allah ji kan Umaru Musa ya raduwa. Kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako. Makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na Sura da Kaya da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sala kai sai fa ku himmatu. To a gaida Nasiru Adamu yan Hikaya yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasikar mu ta farko ta fito ne daga Safiyanu Gumel Zangon Daura ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Ina kira ga 'yan uwa al'ummar musulmi don Allah mu ci gaba da sanya ƙasar mu Najeriya cikin addu'o'i a goman ƙarshe na azumi da suka rage mana. Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya da sauran ƙasashenmu na Afirka. Allah ya amshi ibadunmu da addu'o'inmu baki ɗaya. sai sako daga abubakar kawu girgir ya ce salam voa hausa muna goyon bayan jan kunne da kuma gargaɗin da rundunar sojin najeriya ta yi ga jami'anta kan ƙoƙarin haɗa kai da 'yan siyasa domin yin juyin mulki lallai juyin mulki bai cika zama alheri ko maslaha ga ƙasa ba to amma muna ƙara kira ga gwamnatin najeriya da ta ƙara ƙaimi dangane da halin da ƙasar nan ke ciki domin fa abubuwa kullum ƙararin caɓewa suke Sakon ɗan mutum Maida Aminu Kano Maida ya ce al'ummar jamhuriyar Nijar da fatan za ku fito kwanku da kwarkwata wajen karɓar allurar rigakafin corona da aka fara domin da zafi-zafi ake dukan ƙarfe. Wasiƙar mu ta ƙarshe daga baban gida AA Dogo Zurmi jihar Zamfaran tarayyar Najeriya ya ce VOA don Allah ku bani dama in yi kira ga mahukuntan karamar hukumar zurmi da na jihar Zamfara baki daya dangane da matsalar ruwan sha da ke damun al'ummar garin zurmi kusan shekara ɗaya kenan babbar sola da ke bai wa ɗaukacin garin zurmi ruwa ya tsaya na'urar da ke samar da ruwan watau sumo wasu sun lalace waɗansu kuma an sace Shi ne muke kira da babbar murya a taimaka mana saboda waɗansu unguwanni da ke cikin garin suna shan baƙar wuya na rashin ruwa duk da cewa muna da kusoshin gwamnati a wannan ƙaramar hukuma don Allah ku share mana hawayenmu alfarman wannan wata mai albarka ya ce Allah ya sa kokenmu ya kai ga waɗanda aka yi domin su. To yanzu kuma ga nasihar watan azumin Ramadana. Bismillahi Rahmanu Rahim ni ne Adamu Idris na anguwan Kaje ina so in yi tsokaci ne game da wanga cutar da Allah ya kawo mana yanzu wanda ake kira corona virus a ah, allah shi ya yi cuta allah kuma shi ke da maganin shi ba mu da karfi ba mu da dabara tunda allah ya riga ya kawo wannan kuma annabi ya ce ba taba saukar da cuta ba sai an saukar da sa tukuna to tunda maganin ya riga ya sauka kafin cuta mu mu yi kokari mu nemi magani babban maganin kuma da za mu nema yanzu Shi ne mu koma ga Allah mu roki Allah Allah da ya kawo mana wannan jaraba na wannan cuta Allah ya kawo mana da shi sa'annan kuma a bar wa'annan lafufuka mugun zunubai da muke yi a yanzu wanda muka ɗauke su kamar ado ne wanda baya yin su muna kallon shi ya zama ba kauye bai san abin da yake yi ba ko bai da abin hannun shi ne shi yasa baya yi ba wai ya yi tawali'u bane da Allah to ai bayin Allah ba su a karewa saboda haka shawararmu da shugabanninmu ba kulle mutane a gida ko wasa abu a baki ko a wanke hannu duk wayannan ba su zama maganin wannan jaraba ba da Allah ya kawo mana tunda yake wannan ya zama jaraba ya zama annoba ya zama kaddara wanda zai wayansu za su bi ta hannun shi su je lahira to saboda haka mu kuma da muka rage ba mu kamu da shi ba me zai sa ba za mu tsaya mu roki Allah Allah ya raba mu da shi ba mu muna na roƙo shugabannin mu da su tsaya tsakanin su da Allah su roki Allah Allah ya raba mu da wannan cuta da ya kawo mana don albarka Muhammadu wanda kuma suka mutu a ciki Allah ji kansu da rahama Allah ya sa sun huta domin albarka na Muhammadu To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da dare in Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.